da ɓangaren wasu daga cikin sinadarai da ake dogaro da su wajen gudanar da wasu muhimman ayyuka ta fannin ƙere-ƙere da kimiyya a zamanance. Ƙasar jamhuriyar Niger na da Kolbat, ƙasar jamhuriyar Niger na da Nickel, ƙasar jamhuriyar Niger na da Lithium, ƙasar jamhuriyar Niger na da sinadaran da ba kowace ƙasa ba ake samun su. Lithium sanadari ne da ba a ko'ina ba ake samun shi, yana da tasiri da muhimmanci. Da lithium ne ake salula wato waya ta tafi da gidanka. Da lithium ne ake amfani wajen kera kwamfuta. Da lithium ne ake kera talabijin irin na zamani. Ƙasar jamhuriyar Nijar tana da kolbat da nikel da lithium. Kuma dukkan waɗannan ma'adanai suna ne a ƙarƙashin ƙasa a yankin Tera na jihar Talabiri. Ƙasar Nijar na da abubuwa da dama da ba ko ina ba ake samun su a ƙasashen duniya. Matasa 'yan Nijar sabbin jini ku ji da kyau. Mu za mu tafiya ko yau ko gobe. Matasa 'yan Nijar sabbin jini ku ji da kyau. Da yarda Allah wata wata'ala yara manyan gobe sai Amurkawa daga Amurka, Faransawa daga ƙasar Faransh sun zo suna ayyuka a gidajenku na boyi-boyi su za su da abincin da za ku ci su za su wanke tufafinku su za su kwashe muku shara su share muku gwalalo su wanke motocinku a cikin gidajenku da yarda Allah subhanahu ta'ala. sinadarin limojiban ko kuma ma'adani na limojiban shine a yankin tera babu iyaka takamaimai a goruwal. Limodiban ana amfani da shi ne wajen hada ko kuma kera bumabumai wato sarrafa bom. Wannan na nufin da nuna cewa wata rana a nan gaba jamhuriyar sai ta samar da kamfanin kera ko kuma sarrafa ko hada bumabumai. sai mu ga yadda ɗan ƙasar Cote d'Ivoire ko ɗan ƙasar Benin ko ɗan ƙasar Senegal zai zo ya kawo ma Nijar hari. Wannan sinadari na limodiban ana amfani da shi wajen ƙera jiragen sama, ana amfani da shi wajen ƙera la'urori masu ɗaukar foto a asibitoci wajen gano cututtukan da ke ƙunshe a wasu sassa na jikin ɗan adam, wato abin da ake kira scanner. A yau ƙasar Nijar na ɗaya daga cikin ƙasashen Afirka da ke da katafaren katifu na man fetur. Ƙasar Nijar a nahiyar Afirka ita ce ke da man fetur a ƙasa da ke malala a tafiyar kilomita sama da dubu ɗaya. tun daga iyaka ƙasar da ƙasar Algeria har zuwa iyaka ƙasar da ƙasar Chadi. Albishirinku 'yan Nijar, man fetur da yanzu haka ke fitarwa daga jihar Difa ana kawo shi da magaran bai ma kai ba kishi goma a cikin ɗari na arzikin man fetur a ƙarƙashin ƙasar jamhuriyar Nijar Allah ya hore mata. Saboda tun daga iyakar ƙasa Algeria har zuwa iyakar Chadi da jamhuriyar Nijar man fetur ne ƙasa kwance ke malala a ƙarƙashin ƙasar Nijar. Kusa da shi akwai iskar gas da ke malala kuma ga ruwan ƙasa arfi mafi inganci a cikin duniya a nan da shekaru goma masu zuwa shine ruwa tsabtacce Nijar na da katifin tsabtaccen ruwa mafi inganci da babu wata ƙasa da ke shi a nahiyar Afirka. Nijar na da metric cube ko cubic mita na ruwa tsabtacce sama da miliyar ko biliyan 225. ‘Yan uwa ‘yan Nijar, ku dibi wannan kwalba ko kuma roba ta ruwa, milimita 750 ne ba ta ma kai ko lita ɗaya ba, a nawa ake sayar da ita. mita cube ɗaya yana da lita dubu miliyar ko kuma biliyan ɗaya na mita cube lita nawa yake yi idan aka yi lissahi biliyan ko kuma miliyar na mita cube ɗari biyu da ishirin da biyar lita nawa zai yi lissafin na da yawa idan ruwa kawai mu 'yan Nijar za mu sayar ya isa ya wadace mu dukkan ɗan Nijar zai zama mai arzikin kanshi. Wa ya ba mu wannan ruwa tsabtacce? Allah Allah bai yarda ba 'yan ƙasar Nijar su zama bayu, Allah bai yarda ba 'yan ƙasar Nijar su zama mabarata, Allah bai yarda ba 'yan ƙasar Nijar su zama matalauta. Amma mu 'yan Nijar mun yarda mu zama bayu, mu zama mabarata, mu zama matalauta. Ba za mu ƙara amincewa ba da wannan. Idan ka je ƙasar Senegal, 'yan Nijar ne mabarata. Idan ka je Kotonu, 'yan Nijar ne ke bara. Idan ka je Lome, 'yan Nijar ne ke bara. Me ya kawo haka? sabili da akwai kai na wasu 'yan Nijar tsirarru da kuma ke da gangame kai da tsirarrun 'yan ƙasar ta Nijar sun kwamace arziki da jin daɗi na iyalansu. Shi kenan su bukatar su tabiya biya babu ruwansu da talakawa abin da suke ciki ba ruwansu da 'yan ƙasa domin wannan ba abin da ya shaye su ba ne. da yarda Allah da yarda Allah yan uwa matasa yan Nijar wannan ya ƙare an ja layi da garan kenan. ina sanar da ku cewa Nijar na da man fetur da ake haƙowa ganga dubu ishirin da sahiya ta Allah a yanzu muna haƙo ganga sama da dubu ɗari da ishirin da safiya ta Allah a gobe za mu haƙo ganga dubu ɗari biyu da safiya ta Allah muna son ya kai inda za mu haƙo gangan man fetur dubu ɗari biyar duk safiya ta Allah. Ganga dubu ɗari biyar duk safiya ta Allah ga ƙasa mai al'umma da yawanta bai wuce miliyan ishirin da shida ba. Ku yi mani lissafi kuɗin da za su shigowa a baitul malin ƙasar Nijar. Wannan man fetur kawai kenan. Man fetur na 'yan Nijar ne. Ba ma son ganin matasa 'yan Nijar sun kasance direbobi na motoci ko masu gadi ko masu shara kamata ya yi 'yan Nijar matasa ku kasance injiniyoyi manya-manya ƙwararri ko wasu ƙwararrun ma'aikata ta ɓangaren aikin man fetur wajen haƙo shi da sarrafa shi. Man fetur naku ne 'yan Nijar, naku ne matasa ba na wani ba, ba na 'yan Cana ba ne. Sinawa abokan hulɗarmu ne, ba ma son ganin sun ci gaba da maye guraben wuraren na aiki matasa 'yan Nijar wajen haƙo mai ya kamata ku kasance a fagen haƙo man fetur na ƙasar ku kuma naku. Domin mu kasance masu arziki a duniya fiye da Saudiya, fiye da Bahrain, fiye da Qatar, fiye da Dubai. Idan Saudiya na da man fetur, Nijar na da man fetur, Nijar na da kolbat, Nijar na da lithium, Nijar na da uranium, Nijar na da nickel, Nijar na da chrome. Ka san menene chrome? kurum shi ne ake amfani da shi wajen yin wayoyin wutar lantarki wanda yanzu haka a duniya babu ƙasa da za ce ta samu ci gaba ko bunƙasa ba tare da tana da wutar lantarki ba wani bincike ya nuna da cewa in ɗumbun katifun ruwan da ke da akwai a ƙarƙashin ƙasar jamhuriyar Nijar tsabtaccen ruwa na sha lahiyayye duk ƙasashen duniya a game su kawo baki ɗaya su dakatar da shan ruwan su rika amfani da ruwan ƙarƙashin ƙasar jamhuriyar Nijar sai an shekara ɗari ana sha ba su ƙare ba. In kunnen ya ji jiki ya tsira kira ga matasa domin su kasance masu kishin ƙasa kamar yadda ana gabata ke ci gaba da nuna su kasance masu neman ilimi masu kishin ƙasa masu kishin zici waɗanda suka san abin da suke domin a yi zozayya da Nijar a cikin ƙasashen duniya. Matasa 'yan Nijar ku yi watsi da tabi'ar nan ta zaman kashe wando, zaman banza da ba shi da amfani. Ku dakatar da zaman fada, ku dakatar da shan shisha da sigari da ƙwayoyi marasa amfani. Ku yi batali da yin dara aikin banza Belat ku yi ta Amerika. Ku je neman ilimi, ku je makaranta, ku kasance musulmi na gari. Ba mu da lokacin wasa. mu kasance wata al'umma da Allah ya zaɓa al'umma da Allah ya ma albarka da ɗumbin wa'annan ma'adanai na ƙarƙashin ƙasa ba mu zo duniya ba domin yin wasa ƙwallo ba mu zo duniya ba domin mu ɓata lokacin mu ga banza ba ma da wannan lokaci na ɓata a banza ƙasar Nijar na jiran mu wa zai haƙo muna wannan biliyoyi na mitoci na man fetur